daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau talata uku ga watan Mayu shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya muna kuma kara yi wa al'umma musulmi barka da sallah. Alheri Grace abdu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku da safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. Rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare akan birnin Odessa da ke kudu maso yammacin kasar Ukraine a jiya Litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Turai ke shirin kakaba takunkumi kan man Rasha. Dokoki da al'adun mutunta 'yan jarida sun dan babbanta a Afirka. A yau talata da duniya ke bukin ranar 'yancin 'yan jarida. an gudanar da nazari akan kyawawa da munanan haloli da sana'ar jarida ke fuskanta a nahiyar kwana faɗan da ake gwabzawa tsakanin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai a gabashin congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida kwanaki kaɗan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko kanin labaran kenan ƙungiyar 'yan jarida a najeriya na ƙara kira ga hukumomi su ɗauki matakan kare rai da lafiyar su biyo bayan harin da aka kai wa wata tawagar 'yan jarida a jihar plateau a daidai lokacin da ake bikin ranar 'yancin 'yan jarida ta duniya ya nuna da cewa mu yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi domin duk yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu yan jarida ne ba su gane ba a yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare wata nan sanatin ba wai mu ba ma muna kuma da rahoto kan batun garkuwa da fasinjojin layin dogo da 'yan bindiga suka yi a kan hanyar abuja zuwa kaduna da har yanzu ake rike da dama cikin su a gaskiya muna cikin damuwa muna cikin kunci da bakin cikin rayuwa cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah sai kuma shirin tsaka mai wuya da zai ci gaba da muhawara kan siyasa da kuma rayuwar al'ummar kasar kamaru amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kan birnin odessa da ke kudu maso yammacin kasar ukraine a jiya litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyar turai ke shirin kakaba takunkumi a kan man rasha majalisar birnin odessa ta faɗa a jiya litinin cewa wani farmakin rasha ya afka wa wani gini a birnin inda ya kashe wani yaro dan shekaru goma sha biyar tare da kwantar da wata yarinya a asibiti gwamnan yankin maxim marshanko ya ce makami mai linzami na rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin a yau talata ake sa ran tarayyar turai za ta gabatar da wani sabon shirin takunkumai akan rasha ciki har da takaita man fetur daga rasha jami'an jamus sun nuna a jiya litinin cewa ƙasar za ta iya goyon bayan cikakken takunkumi da ƙungiyar eu za ta kakabawa man rasha ministan tattalin arzikin jamus robert herbert ya ce mun yi nasarar isa ga munzilin da jamus za ta iya daukar takunkuman haramta ban shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a cikin jawabinsa na faifan bidiyo a daren jiya litinin cewa muna sa ran samun sabon mataki daga tarayyar turai nan ba da jimawa ba wannan yunkurin ya kamata ya hada da kwararren matakai na toshe kudaden shigar da rasha ke samu daga albarkatun makamashi a hali da ake ji kuma ministan harkokin wajen ukraine ya ce aikin kwashe fararen hula a garin maripol da aka yi wa kawanya na ci gaba da kasancewa mai hadari bayan an kwashe rukunin farko daga masana'antar sarrafa karfe da aka kai wa farmaki dimitri koliba ya faɗa wa manema labarai a jiya litinin cewa abubuwa ka iya su kurkucewa a kowane lokaci don haka ya kamata mu jira a kammala kwashe mutanen shugaban ukraine volodymyr zelensky ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa an kwashe sama da mutane 100 a ranar lahadi kana sun nufi garin saproziya mai tazaran kilomita 200 daga wurin ko da yake ya ce aikin na tafiyar hawainiya kuleba ya faɗa a jiya litinin cewa har yau ana ci gaba da gudanar da aikin kwashe mutanen da majalisar ɗinkin duniya da kuma red cross suke yi kana yaƙi yin wani ƙarin bayani har sai an kammala aikin sojojin rasha sun kwace ikon sauran bangaren birnin maripol yayin da ɗaruruwan fararen hula da sojojin ukraine da aka kiyasta sun kai dubu biyu suka makale a ma'aikatar sarrafa karafen yunkurin da ake yi da dama na kwashe fararen hula daga masana'antar karafen ya ci tura inda ukraine ke zargin rasha da kai farmaki akan hanyoyin ficewa da mutane labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc dokoki da al'adun mutunta 'yan jarida sun dan bambanta a nahiyar afirka a yau talata da duniya ke bukin ranar 'yancin 'yan jarida an gudanar da nazari akan kyawawa da munana haloli da sana'ar jarida ke fuskanta a nahiyar kyakkyawan labari shine kasar namibia da ke kudu maso yammacin afirka ta zama kasa ta 24 a fadin duniya da 'yan jarida ke samun walwalar gudanar da aikin su a cewar rahoton wata kungiya mai fafutukan walwalar 'yan jarida wadda ke zama a birnin paris ta reporters without borders ko kuma rsf a takaice Sashen shari'ar Namibia na kare walwalar 'yan jarida wani lamari da ba a saba gani ba a wasu wurare a nahiyar Afirka, in ji Arnold Froger shugaban kula da sashen Afirka a kungiyar ta RSF. Ya ce gaba ɗaya zama ɗan jarida a Namibia ya fi kariya a nahiyar. Ƙasar Eritrea a duk fadin Afirka ita ce inda gwamnati take hana tambayoyi a kafafen yada labarai. To a gaida baba kada dai a nisa nan gaba kaɗan zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya. Inda gwamnan jihar Simon Lalon ya umarci jami'an tsaro su kamo waɗanda suka kai wa sanaita mai wakiltar mazaɓar Plateau ta kudu Nora Aduda da waɗansu 'yan jarida hari. Ga Zainab Babaji da ƙarin bayani. Sanatar da tawagarta da suka hada da 'yan jarida goma sha uku da direbansu sun tsallake rijiya da baya ne bayan wasu fusatattun matasa sun tare musu hanya bayan sun kammala kaddamar da cibiyar bayanai da fasahar sadarwa da ɗakin karatu na zamani a garin Namu da ke karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau. Bayanan da na tattaro na nuni da cewa jami'an tsaro sun cafke wasu mutane hudu ne a yayin gudanar da bikin kaddamarwar wanda ake zargi da safarar makamai lamarin da matasan garin na namu suka buƙaci sanatan ta sa baki a sake su. Mr. Acho Abimaje, wakilin jaridar leadership ne a jihar Filato, ya ce al'amarin ya faru ne bayan sun kammala aikinsu za su dawo jas. matasa sun fi more than 5000 su kawo itace sun tere hanya sai sun zo suna ta fafasa mana glass na moto wai za ka wuta ko ne mu wai mu ma mu yan jarida ne wai mu ne muna goye ma yara na yan siyasa din goye ba eh, so muka reverse muka koma venu wurin da aka yi eh, assignment din so that senator eh, dadu ta gama za ta tafi sai mu ma muka biyo ta baya mu bi convoy din da muka zo ga yaran suna masu ne to nora eh, glass everything suna destroy even yan sarakunan gargajiya kamar mutumi kamar longford da suka zo ma an kore su ana so ma kone su ma ba saurare su ba da ni na fita kawai sai an sake mu magongoro wani dan wani lalon ne wai gaza zane na akadina Shi ma wakilin jaridar New Telegraph, Pam Musa, ya ce bayan da matasan suka cinna wa motar su wuta ta kone kurmus sun yi tafiyar fiye da kilomita goma kafin suka samu taimako. babban soja eh, na stf kenan shine wani ɗanmu ya kira sai ya fada musu sai suka sojoji suka zo me wannan yake nufi ga aikin jarida musamman ana tunkarin zaɓe na shekara ta 2023 ya nuna da cewa mu yan jarida akwai asali a wannan aikin da muke yi domin duk yadda muka yi dai domin mu gaya musu da cewa mu yan jarida ne ba su gane ba a yan tsaro ma su ma suna kokari ne su ga yadda za su tsare wata nan sanatun ma ba wai mu ba ne ma shugaban kungiyar wakilan gidan jaridu na Corresponder Gang Bere ya ce ganin irin gudunmowa da 'yan jarida ke bayarwa dole ne hukumomi su samar musu da kariya. Aikinmu 'yan jarida don mu nuna ma mutane abin da ya kamata a yi domin a samu zaman lafiya, domin a samu haɗin kai, domin a samu cin gaba a cikin wannan kasa. So gwamnati ya kamata su doka wani mataki domin a gan an 'yan jarida. Tuni dai shugaban kungiyar 'yan jarida a jihar Filato Mr. Paul Jatau ya buƙaci gwamnati ta zakulo waɗanda suka kai harin don hukunta su Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria. To a gaida Zainab har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga baba ya sake shigowa da ci gaban labaran duniya. waɗanda ake gwabzawa tsakanin ƙungiyoyi masu dauke da makamai a gabashin demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane shida kwanaki kaɗan bayan kammala tattaunawar zaman lafiya a zagayen farko kamar yadda wasu majiyoyi na cikin gida da masu bincike suka bayyana a jiya litinin rikicin da ya barke a yankin fiza na lardin kivu ta kudu a ranar asabar din da ta gabata ya yi kace kaca da kungiyoyin 'yan kabilan bayamulenge da kabilan tutsi na congo da kungiyar 'yan bindigan kabilar bilozi bishamboke ta south defense force ko kuma fabb kungiyoyin 'yan tawayen da dama ne ke fafutuka a gabashin congo da dama daga cikinsu sun gada ne daga yakin yankuna biyu da aka yi su a cikin shekaru 25 da suka wuce gadi mokiza shugaban gudanarwa a gundumar Minimboe, ya ce 'yan kungiyar FABB sun mayar da martani ne akan abin da suka dauka a matsayin tsokana da wasu kungiyoyi guda uku da sojojin bayan mulange suka yi da ake zargi da kwace wasu ƙauyuka guda biyu a yankin da babu ruwansu. A ƙarshe, wata jami'ar diflomasiyyar Amurka ta faɗa a jiya Litinin cewa Amurka ka iya sake buɗe ofishin jakadancinta a kif babban birnin Ukraine. karamar jakada christine kevin ta faɗa yayin wani taron manema labarai a birnin kibu cewa amurka za ta jira shawara daga ƙwararrun masana sha'anin tsaro kafin buɗewar ta ce idan suka ce muna za mu iya komawa to ko shakka babu za mu koma kevin ta ce jami'an diplomasiyya amurka za su fara bulaguron komawa babban birnin na ukraine daga makonni biyu masu zuwa an dai kulle ofishin jakadancin amurka ne makonni biyu kafin rasha ta kai mamaya a ukraine a ranar 24 ga watan fabrairu wa gaida baba yakubu makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc. To Madalla bari mu sake komawa kan harkokin tsaro a Najeriya inda har yanzu dangin fasinjojin da 'yan bindiga suka yi garkuwa da su bayan sun kai hari kan layin dogo da ke kan hanyar Kaduna zuwa Abuja sama da wata guda da ya shige ke ci gaba da matsawa gwamnati lamba ta ɗauki matakin gaggawa na ceto su a daidai lokacin da ake raɗe raɗin sako waɗansu daga ciki da dangin su suka karyata kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya haɗa mana. cikin 'yan kwanakin nan dai labarin sakin sadiq ango abdullahi da ke cikin mutanen da 'yan bindiga suka sace a jirgin kasan da ya taso daga abuja zuwa kaduna ya cika kafafen sada zumunta sai dai kuma gamayyar iyalan waɗanda aka sacen ta ce har yanzu dai ba a sako sadiq ango abdullahi ba kamar da yadda wasu daga cikinsu suka tabbatar. Game da maganar da ake ta yawo da ita cewa an saki Sadiq Ango Abdullahi to gaskiya mu dai a matsayin mu na kungiya na waɗanda aka yi garkuwa da su mun yi magana da shakikai kuma yan uwa na jini na Ango Abdullahi kuma da amincewa su sun ce mu karyata wannan magana wannan magana ba gaskiya bane kuma wannan magana da ake ta yadawa tana tada musu da hankali matuka saboda ya an ce an saki Sadiq su a matsayin su na yan uwansu ba su gan shi ba kuma babu wanda ya tuntube su ya gaya musu an sake shi har yanzu ba a sako wannan bawan Allah ba kawai abu ne ake yada shi mu ba mu san wannan manufar ba a maimakon shagulgulan sallah da al'ummar musulmi ke yi a fadin duniya ma yan uwan mutanen da aka sacen sun ce su suna cikin kunci wallahi daga iyaye yan uwa kanne abokan arziki mu mun kasance cikin juyayi ne da damuwa da dimuwa saboda yan mu suna hannun waɗannan mutane a gaskiya muna cikin damuwa muna cikin kunci da baƙin cikin rayuwa cikin cikin wannan mawuyacin hali a daidai lokacin da mutane ke shagulgulan sallah kallon su kawai muke yi saboda yan uwanmu da muke jira suna hannu yan bindigan nan kuma har yanzu ba wanda ya ce mana komai sai dai a jawabin shugaban kasa muhammadu buhari na ranar sallah ya ba da wani tabbaci i have directed security agencies to ensure quick and safe recovery of all victims of kidnapping. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce na baiwa rundunonin tsaro umarni na su tabbatar da cewa dukkanin waɗanda aka sace an ceto su cikin gaggawa kuma cikin lafiya ba ta da an musu illa ba. Kuma na umarci hukumar jiragen ƙasa da ta buɗe wata cibiyar bibiyar yadda za a ceto waɗannan mutane da aka sace kuma a rinka baiwa iyalai da 'yan uwansu bayanai akai-akai. Wanda wannan zai rage musu raɗaɗi da damuwa a yayin da za mu ci gaba da ƙoƙarin ganin mun ceto waɗanda aka sace cikin aminci zumunci kuma mu sada su da iyalansu ba tare da matsala ba. This should ease their pain and anxiety as we push the military to finding a safe return to their families of all those victims. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya. To a gaida na ikira kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc da ke watso shirye-shirye a kan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mota ta VOA Africa mita 200.5 kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata Hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Saka mai wuya. gonan ayaba na banana faransa ne mai tafiyarwa yanzu magana da nake maka manjan kamaru faransa ne take tafiyarwa bari bashi nuna mata cewa faransa ba wai paul bai na musu abin da dama faransa kamaru ne ya fara kin sayin takardar da yi joye sayi akwai takardar da yi joye musu sayi cewa su ne suke da tattalin suke da kasan kamaru gaba daya sai abin da suka fada za a yi kuma kana kan bakanka cewa paul biyu ya bayo faransa dama ta yi abin da take shi ya ba su dama su yi duk wannan al'amari saboda shi shugaban kasa eh, paul biya tun da ya dauki mulki a buɗe ne a kan shi ya tabbata kan mulki har ya mutu jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da sadon mu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya muna fata kuna nan kalau kuma yadda muke a nan washington dc a ci gaba da kawo muku mahala ta musamman da muka shirya game da siyasa da kuma halin zaman rayuwar mutanen kasar kamaru kasar da allah ya bamu iko muka zarta a kwanakin baya salamu alaikum wa rahmatullahi ni ne muhammad awal daga kasan kamaru dan jam'iyyar sdn gaskiya mai kasan mu nan baya kyautata mana gaskiya kasa ya yi shekara kusan shekara arba'in yana mulkan kasa to abubuwa gaskiya ba sa tafiya daidai yadda ya kamata mu kuma baya barin mu mu yan jam'iyyar SDF mu faɗa albarkacin bakin mu muna cikin matsaloli da dama gaskiya muna fatan kuma komai zai geru nan gaba kuma muna fatan mu samu sabon shugaba domin gaskiya in ba mu samu sabon shugaba ba ba yanda kasan mu nan zai tafi yanda muke bukata assalamu alaikum da fatan kuna lafiya ni ne abubakar adam mazaunin kamaru kasar kamaru duwala saboda haka kuma mu ne jam'iyyar nan na rdpc na biya wanda kowa ya ga yanayin kamun ludayin shi shekara da shekaru shi sa ka gamo ba ma bukatun canjin wani shugaba in ba ya sa dalilai kamar haka dalili na farko shine irin yadda yake tafiyar da al'amuran mulki kowa an ba shi yanci babba yanci daidai ba da babba da yaro kuma daidai da yanci irin na hanyar maganar ruwa sha da wuta da asibitoci fannin lafiya to wannan duk wanda yake cikin kamar babu abu na abu da za a ce mu wannan jam'iyya ta rdp sai dai san barka da wannan mai girma shugaban kasa falbe da wannan muke mushi fatan allah ya bashi iko ya kare ke wannan mulki da allah nauyi wannan nauyi da allah ya dora mushi allah ya bashi iko da zai soke shi lafiya muke ke fatan alheri gabaki daya da mu al'umman kamarun baki daya. a yau za mu duba shin tsakanin shugaba Bolivia da ke mulkin Kamaru da kuma tsohon shugaban Kamaru da Ahmadu Ahijo wane ne ya fi rika al'amuran da suka shafi addini yadda mutane suke so sannan kuma gaskiya ne waya ko wasu ƙa'idoji da ba a rubuta su ba wanda ke ƙayyade ainihin burin mutanen da suke hausawa ne da fulani a ƙasar kamaru idan suna da buri na siyasa ko cin wani mukami sannan kuma za mu duba wace kabila ce ke rike da mukamai mafi yawa a ƙasar kamaru duk wa'annan suna cikin abubuwan da za mu duba a cikin wannan shirye na yau a wannan muhawara ta musamman da muka shirya a birnin duwala tsakanin alhaji rilwani rubutu na jam'iyyar jam'iyyar an kai uh, shi shugaba falbiya mai mulki da kuma alhaji ali danash na jam'iyyar adawa ta sdf ba tare da bata lokaci ba ga ci gaban muhawarar tasu shi abin da yake faɗa alhaji watakila shi alhaji ba sai shekarar da aka haife shi ba ni a shekara takwas aka haife ni eh. takardar haihuwa na a edi aka yi kuma an rubuta cewa aidi aka haife ni babana ya zama madugun gari a Egiya a Egiya aka haife shi a shekarar 1921 aka haife shi a Egiya ya zama madugun gari a Egiya ba taba hana shi zama wani abu ba a matsayin shi na bawushi ni ma ba taɓa tambaya na cewa in rubuta wani gwaje in rubuta suna ga amma lokacin da hejo hausa sun samu manyan mukamin da suke da shi yau irin a yau eh, sun samu kwarai da gaske kamar ba ne misali irin mukamin da suke wa na suleiman dan baba eh. ya zama director na dabda ana asibiti a kamarun nan gaba. A asibiti. Eh, Yau ko ministoci irin su Mustapha. Ya zama. Irin su mijin yawa, irin su Haruna Gamba, irin su wane ne rike da mahimmanci. Eh, mijin yawa, eh. mijin yawa na abin nan. Ai shi tun lokacin aiki yake jin minista. Mustapha ma tun lokacin. Amma yadda Paul Biya ya ga dama sai cire shi aiki. Mustapha tun lokacin aiki. Ba tare da Paul Biya ya ga dama sai cire shi aiki. Mustapha lokacin aiki yake. Musa batun lokaci a A sai ka shekaru da gaba da na ba ka ba Ka yadda da abin da na faɗa cewa shugaba baya bambanci. Me Na farko Mustapha. Ni ne nake da magana. Mustapha bai fi shekara biyar yanzu a gwamnati ba. Ba ce da ya yi bai Shekara. Musa ba kake ne. biyu ne fa. Mustafa. Mustafa secrétaire adjoint ka jabara ko da Mustapha minista chargé de mission minista ba minista ba kenan minista minista biyu ba ah, ah, Mustapha Mustapha mijin yawa kuma da yake fara ah. wannan gwamna da kuma Mustapha biyu Mustapha da yake Mustapha wanda maza takarda adjoint a de la biyu shine mataimakin gongo da ko kuma Mustapha wanda yake minista dan aike a shugaban a fadan kasa wanda yake da ANDP ba mu sababbi ba ne uku kan ba wannan minista na secretary general secretary general na na na shugaban kasa a zuwan shi ana son mu ba mu da kai ba da hira muke ba haura muke ba kai ka faɗa nan shiru to akwai abin da ban gane ba kaga mustafa na ANDP wanda yana nan a shugaban kasa shaje da mission ne a yanzu a yanzu haka shi ba kula shi ba ta ne ba ba haushe eh, ba ne eh, eh, shi ba kula ta ne yana hausa mustafa wannan da yake mataimakin secretary general shi ne mustafa haushe ne tsantsan to shi ne ake magana to shi muke magana to wani motsa ba kuma kake ba eh, general eh, shi kuke ba general a ah, shi to kamar magana kada kake ba yayi ba kai da da ya fada na mustafa eh, na mustafa wannan ya ga mukaman da Paul Biya ya buya Hausa abin nake magana ni ba zan tsaya kai kace baka gamsu ba ni ba zan tsaya a a wai shugaban kasa domin ganin daman shi ya dauki bawun shi ya sa shi minista dole ce ta sa a'a in dai ya saka dokan da je hana bahaushe zama wani abu a inda yake zaune eh. a ya fi karfin da ganin daman shi sa mutu doka ne fa da aka tsara a ƙasa na kamaru ban gane ba yanzu akwai dokar da ta hana bahaushe cimma wani eh da akwai dokar da ta hana bahaushe a nan birnin duwala zama madugun gari ah kamar rike mukamin mahadin gari eh yanzu akwai inda aka kayyade shi ba hausa ba nan ba je ba wannan ba ga mu waya da kai eh. mu waya da kai annan ba wuce ba je ba an ce eh ina zuwa ci gaba shugaba ya ce eh. wato abin nan eh delegate da gubernaman eh. ko kuma babban mayo magajin gari sai dan wanda aka haife shi a duwala sai shi ne daya amma sauran duka ya sai zama duka biyu a kowane gari aka ne ko nor ka je garwa sai dan garwa ne zai zama amma mataimakin shi eh, garfi ya isa ya zama ba bafulata ne duk hudun nan wato na. gari sai dan gari sai dan gari an yi haka kuma tsari mai kyau ne ba ka gansu da haka din ba tsari mai kyau ne ya za mu yi mu ce ya za mu mu ce muna cikakkiyar kasa muna cikin yi kasa ne zama daya kai dan kamar ne me yasa ba ce ba ana ka ne wannan yana nan kila domin yanzu kamar duwala na aka kama mutum eh. aka kai shi fusuna abu ɗaya ake taka mishi a cikin doka da damar da yake da shi shine ana hana shi daman je kai kawo amma daman tsayuwa takara dole ne doka ta baka wannan damar da kaman wuya a ce mutum ya tashi cire maka abin da doka ta baka dama ka yi tukuna ka ɗauki wannan mutum kamar yana son kabilanka domin ya ɗauki kabilanka ɗaya ya sa shi minista ministan da shi aikin da ya ga damar je ba shi yi alhaji ne idan za a zaɓe shugaban ƙasa eh, eh. idan za a zaɓe shugaban ƙasa akan ce duk ɗan kamar yana da damar ya tsaya takara shugaban ƙasa eh. amma a ce dan amma sai ya samu abu kaza kaza ina zuwa ina zuwa amma idan zama magajin garin duwala ko ya wanda ko gandar ko wani wuri ne hmm. a shi sai ɗan garin hmm. ai an takaita mutum ko to bari maka bayani a wannan ni wannan ya yi kyau kaga don ba haka ba kabila ɗaya sai su kwashe duka amma dai ka gane an ce babba eh. wanda zai babban su zai zama sai dan kasa nan dan duwala da aka haifa nan amma mabi da shi hudu ne ba hmm. garfi ya sai tsaya bahaushe ya sai tsaya bafulatani ya sai tsaya wani iri zai sai tsaya kuma kowane ja'a haka ne wannan ba problem kai haske ne ma kai don baka bari haka a nan muna da garfa sun fi kowa yawa a nan za su ɗauke duka babban su ne mabi da su su ne na uku su ne na hudu na biyar ya za a yi idan aka karkasa kabilun kamaru suwaye za a ce sun fi samun damar rika manyan mukami a cikin ƙasar nan wace kabila ce eto eh, yanzu suna nan da shi shugaban kasa yana rabawa ne daidai wa daidai ko kuma eh, ya fi domin kaga kamar yanzu a nan minista sun fi arba'in cikin eh, arba'in nan eh? wace kabila ce take da wani abu ka sa da ya sa kai sittin da wani abu ana ba kowane kabila ne sa sa ka kai ne ministan wuta amma cikin kabilun wace ta fi yawan ministoci eh, a yanzu a yanzu dai kai eh Eh? shugaban kasa. da ke jira ta fi kowane shugaba. A kowane kasa haka ne. A Muna magana kan kasan Kamaru. Eh, A kasan Kamaru kabilar shugaban kasa ta fi kowane Wace kabila wato kabila din gaba ɗayan su ana kiransu Beti. to yanzu a cikin su ana samun yahundawa ana samun etun ana samun bolo ana samun eh, batangama da shauransu duk suna tare a suka su suka fi yawa a gwamnati wato bayan ma kabilan shi wato tarayyan betin din mm. sun fi yawa kabilan ƙauyen shi ma sun fi kowane ministan da yawa. Wato buru. sun fi ba shi Magana ko a lokacin haizo Fulani da suka fi yawa gwamnati. Mm-hmm. Su ne zalla. ɗaya ne za ka wani iri da wasa sai ya shanya garin sa lokacin ko ba haka bane kai ba ka sani ba a wato kaya take nan ba ba amma kaya ta kai ma haka aka yi lokacin aka yi haka fulani suka fi yawa lokacin a kaga bai da yana ne ni na so abu da misali alaji da ke fulani shekara 25 yana mulki shekara 25 joye yana mulki eh. duk mulkin da joye ba taɓa samun ɗan arewa ko bahaushe wanda ya zama sakatai general a president de la republic ba a fadin shugaban kasa ba taba samun bahaushe ba kudan ba ba wannan haka tambaye ka ba abin da muke so mu tabbata cewa lokacin alhiji fulani sun fi yawa a yanzu lokacin fulbiya mutanen kabilar su sun fi a gwamnati haka ba hmm? so shugaba ya nuna son kai da rai kowane shugaban kasa ya nuna son rai a hijin da fulbiyan kowa nuna yana son kai ma da lagashi kuma malamai to idan Allah ya sa mun dawo a shirinmu na gaba na rana a otel za mu tambaya shin faransa ce take jan ragamar ƙasar kamaru duk da cewa kamaru tana da yancin kanta kuma wai shi paul bai shine yake baiwa faransa damar ta ci karanta babu baka wannan na daga cikin abubuwa da dama da zamu duba a shiri mai zuwa yanzu kan a madadin su bakin namu alhaji rilwanu rubutu da kuma alhaji ali danash sannan da awal garba wakilin mu na kamar da ya taimaka a kada wannan shiri ne ne ali musu kan sakuto a washington mun barku lafiya To a gaida na Sokoto da tawagarsa Allah kuma nuna mana mako mai zuwa yanzu kuma ga takaitattun labarai. a takaice rasha ta kaddamar da sabbin hare-hare a kan birnin odessa da ke kudu maso yammacin ukraine a jiya litinin a daidai lokacin da kungiyar tarayyar turai ke shirin kakaba takunkumi a kan mara rasha majalisar birnin odessa ta faɗa a jiya litinin cewa wani farmakin rasha ya afka wa wani gini a birnin inda ya kashe wani yaro ɗan shekaru goma sha biyar tare da kwantar da wata yarinya a asibiti gwamnan yankin maxim marshanko ya ce makami mai linzami na rasha ya kuma kai hari akan wata gada mai muhimmanci a yankin gaishe ka da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci sai nan da sa'a ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi a lokacin da za ku je shirin 'yan ƙasa da hukuma da mahmud ibrahim kwari ke gabatarwa kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙari a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa wajen kawo muku wannan shirin musamman baba yakubu makeri da ya karanto labarai da hadiza kyari da ta wallafa labarai a yanar gizo da ma wato mai shirye shirye-shiryen jumbe hamza sai kuma injiniya mukail alheri ke muku fata alheri sai kuma da hantsi idan allah ubangiji ya nuna mana.